السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 ونسألك اللهم الأمن والأمان والاستقرار لنا ولبلادنا يا رب العالمين اللهم كن جار لنا من كل عدو يهاجمنا من جن أو إنس من قريب أو بعيد من صديق أو عدو يا رب العالمين وقفنا شر خلقك يا ذا الجلال والإكرام kusin taw ramadan ne kawo zafin di hijira sa duniyar jiyon fidiyon loko tulurin kawo la arkin tawkin ya kimye dundin findin loko arakin kan taw ramadan ne ku kawo findi ro'ishana ci ya kilan indi babu yana ci falgabto kam kafuwa shi mana zin kuma da ala an da ya tawo su ala ko zina wa yana rotsidin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 مشكور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من يوم تمور السماء مرا وتسير الجبال سيرا بسم الله الرحمن الرحيم سورة عد شاك من دي سورة الطور لان بوت سو ذك من دي سورة دن بيشي لان بديتنا كدرو معنا كودون الطور يكلان كمان دي كاشيات عد مارو سورة الطور لان بوت kuma kan bai gujin din wa tur kaudu ne tur din kashi ti kana wani kashi bu kana wani da su tur dugu lamma shi ma kaudu ne kambo shin sayin na musa alaihi salam kamar da ya shiro kaladin mana zina da sadu ne kamar da halata ka hadithu musa idna dahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa suna da kamar ne yana din shiro mana jiwo Sa bo zina din inni ana rabbuka fakhla na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa nakhsartuka fastami lima yuha adugul zina de kaudun kaman de shiro manazu shiro kitabun zu allan kaman de allan kashi jo wa kitabin mastur adai makaman kashi zona kitawo done a warwote ruwa ta made shi malamai na adin lauhil mahfuza da alladhi kataba Allah bihi kulli shay aiwo so kuma dai wajin duro zina lauhil mahfuz din duran kan bodo mai na din dokadiyo bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz lauhil mahfuz ma allodo tuliyuna ma awajin wasorwa ta kaman dai kawo alga alacin saduka dalan alaram ro roni wono ayi royin wono ya awu wajin wasu roni kawlera wajin wono ayi wasu ruwa ta lauhil mafuz din andi alin sodu andi robirin la ka ji da nodoro isra zukena kuttu ma da wanda isi yi rombulken amma kuma dai ruwa zina ko zina rufi atil aqlamu wa jaffati suhuf alaram sodu habtina ka kadi da har zina ka kada har zana cincin bawo wanda kaman da kitabu da ne masur allan kashi zuna malaman su wa yuhtamalu an al murada bihi al qur'an al karim luran kan boye gulzana kaman da kashi yatu luran kan boro dalin zai luran da shi mangal wa kitabu samin zisana yau gurshi ya sabtuna hawar da ne burotu ya dare tu ya hatta ne rawa janna soro kaman da kaladin bayan sirina aw surun fi raqin manshur adai ma kakkadu ne tarrata adin kaman da ya kashi zona a rakkin dimi mana warak done mansur ai maktubin kakkari alama na karabi muskata ide shilan ruwata din kaman da ya kashi zona wal baitul ma'mur adai ma baitul ma'mur lan kaman da ya kashi zona da su baitul ma'mur do shima samin kara sami kuntulur min a wasu ka sha ma'amur gultuna dai sau zu shi bai zi ma'amura bil mala'ika malayan rotu kana shi bai tuduro waje hausan malaya dufi tudur ga gasuran ibada sadu saurin kawo kuma dai alasina wasu adayi kawo laira wajen sarakur adayi malaya dufi tudur ga suriya ga dero ga gai ba adayi har laira wajen na lan goma na yayi irino ne har sai ga gasoline dia arama amson rima kama am ajiro le zain mangu wala le zain ba mangu le zain ba mangu yo sai ye ga ga na dun don zari ibada za jite di ada ibada sarin baitul ma'mur din na sai baitul ma'mur shi ma ka'aba kai ka'aba ne ma'mur bit tawaf tawaf lan roti kana nji fijin kal wanda uh, a yi kasuwa na gulo ya ka tu yare covid covid dingin ya ngalce karam lan tawab da fi illa imdo ne kuro am labari me su kaminin bari me graza haram dura saku fitina sare kawo kada sarikin ba haram da zakata arewa zina indiya da sai do ne haram din chotto kawo firin barawal zina da ah. notu dedin nan gawsan wazina ya yi wa jinjiriya da hada dalin wurtu sama wazina nan kadro amma biya karin karin shahar ma daga kusa fidiyo na wula na wasu sumbuno na wasu tin 80 kusa video loko arakin autolori fidiyo na arakin amla sai yi jihar sarinsa numa an yi da ya jiri amdonin firiyu sarinsa rai lanzari ba fato alai kamin gangararo sakin Eh, bundu kai bundu bari min gangara wa sabta baktan zakta awa ka hamin na dasa ko haramin wani sa dizai dai zuru zuru goza ka sha ashe bari min da goza amra bundu furmja hmm. gawe gawo ba loye bawo allan amda ko za su lo sai mazallar walji aidiye sandiya tulu ya nikriun da audo hmm. tin kere am ka en nguro di sa masa sangu dere jikon na ji fiza ji fiza fiza fisa na jiri kuma kam fisna so sadi a sode sa yirde ji din do san da sottolo amma daga ima ka bare ma'amura bi ta'ifin umra maso haji maso sai so tawaf sadi أنا مالك من ديك عشيته والبيت المعمور وقيل إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام المأمور بالطائفين والمصلين الذاكرين في كل وقت مثل ما سيصور الطواف سدين أمري أو حجي أو نمزنا مدوى سدين أو لوران كرازين سم بسرنا ضرورة كنا أم سبتانا أدهر جندي سبتانا ريح بارك إيمان بل دي جندي وجاك عندي ما قوزنا دلين زينا غنائي سياغو جندي kuma na kam du mi usura lan zamni na mashiri Allah mon jimba jinjiro rona mi den mi usura lan zamni kam ki kam le jin le zana maron noni mi de le buyi de zain anan karo sai ka san me yaro ka shiro da ro ga gaina aulai sai ya fai jimba sai da su alai wanda kamar da ya kashi zuna baitul ma'mur Allah alamana wa hadha albalad alamin bi la ukhzimu lak yo ka ban ya kashi jo bulado ne birsata kariuna allah kashi ta gina wannan kamar yin wulti kashi jo kuljin dino na wasaq bil marfu zawdo ne hafkata allah kashi bukuna wannan ay as-sama waja'alna as-samaa saqfan mahfuza sami da ci ne zawdo ne kariuna ma shaka mai kariuna nduma ya rasu lejin ba kurban na cin ba wanda saka zai sami ido almarfo shirin ya hafkata ma da kamar da ya shirin kashi zona wal bahar almasjur ada ma burin don yin keltin buruna da kamar da ya kashi zona almasjur bi ma'ana almamlu ma'an jin tiriyuna kamar kura kura bayan gaidin jicirin buwata da adadin jidi sun bindi shi ma wani tinawa ji lokacin gwaja su biniya a makamanin ji kama da wasa ima da dimjo dalin zai alizan zuro ne jirin kiringatain na kuro adam mana so jirin faidatain na da sayilan kiringa da namjin nan kazuro kuma da ya dayi dimjo jida rumin wataral al'fulka ya mawahira rafi ya rumin maraje rezina lejin eh? bune ba ka wasu ba la ka lejin la ga adama na inda jin gai la kadro a waza jene zala laule ya re a waza ya sayi na zana futu sawar zaya ka sam da zuzu sa gairo lejin gairo sawar zaya gairo zo da lejin alama furro lejin zami kimiya gai dimiya lejin a da yaro sayi na zana zuwa hisa har zaman fozu kuma ma a sun zu injin so sakana shilan marada sanocin na wallon wanda kuma da burum da sumburuna jilan nasa walbahar masjur bi ma'ana birin da ne tumburuna kan nuhutuna almazu allazi sujiran nara wa idal biharu sujirat sa birin so da san makannu san bin da walja san bi yin da ya rawa jiya kuma da ya kashi zo na shi nan abi da ya wudo ne kashi da na ruri kaman da awazu kashi suna da san maso aizo aliza wa tur da kauda kitabin mastur da raqim mamshur da baitul ma'mur da saqf al marfu da bahr al masjur da san maso aliza da ji ade fili suna kaman ala da subhanahu wa ta'ala a wasu ranar kashi kin amma an dai ana manari an jero zucin ba wasu sama'i zatil buruj guzuna wallaili idza yaghsha gulzana wa shamsi wa dhahaha gulzana la amruka gulzana kin kun binum lan amma da romo jimba ande buyyanna alan kashi buyyan aw biya kwalle wallahi gullimin aw gullimin aw gullimin aw rabbil ka'ba gullimin أو الذي نفسي بيده قل لمن ورب محمد صلى الله عليه وسلم قل ya aisha gujin ya wani alaisala ce shiro wuro gira ma yin wuro gira mi yin noyin ya rasu lala a yan yiro gira kana gira kan yana yin wuro gira ma ma kashi bumina wa rabbi ibrahim gulli nono kama ibrahim kashi bugana ne wuro gira mi ma wa rabbi muhammad ni nono kana kuma muhammad ya wuri jire la gira ko yi sum didri ko la ahjuru illa ismak wanda kamar da ailan ya kashi zuwi amma an dai man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut kashibu minna alan bi aw kirinam ayyila man kashi bumba ka ba kalan zinin kashi bumba sai kaman nabi lan kashi bumba sai kaman zinan amma kama nure kama wala wa ja nabi wazo shi ganya aw nabi nan karo shi amma nabi gamma wura shari'ar mu wanjin nawi gamma wuro je ari kangayo na nawi ro jimmarin ha nawi gamma kan nawi ya kangare ibada nala kuri imana mu kambe jaram to gamma ma wuro ce gulja <laughs> dai dole mi yami wanda wai kusuri ku taji wuri da kuma gamma ya gulja yi min ge wanda ce mi sun wura wala nawi gamma ce gulli ne kawon kamla ale gullo ko ya hadis ne alai salatu eh gama gamaje kazumu kamula shiro su zuci da ga kazumu da su kici loya kamla ya wuro shi na ya walti ga rin zai cina da kamla da ya wuro izu wai gamaje tin ya da sarana wani eh imana ya jarabtar matin yaro na wuni suri kusa yaro na wuni wanda kama ne da usul anan kashi zuwin jawo kashi ariya da shi ma inna azaba rabbika lawaqi' azawu da kuma nan ala yi wajin tawadu la budda an yaqa wala yukhlifu Allahu wa'ada azawu da wajin kama da wada halakin ba yimla yara da waja kanu jahannama ya tudin waji a yau ma'idin bi jahannama jahannamu da tudin yimla yara da waja lera wa gurumin wa tara kulla ummatin jasiya umma wa son gurgurun fizana. min hauli yawmil qiyama yim allan waji abin nabiyina wa ladi wa shuhada wa qudiya bainahum nabiya duk sabkata amsa yaro nabiya da tunu tuna sabkata malayya duk isana malayya wasu awaro tuma rozu rozuna kan nuro ya da masai cib zanna rubatanim ya da masu yi cik dawar tana alghasu yin gwai da haka shara ala grade yim wadu waja wadu kuro fitina ro wazina ruminna na, cintu ya karangi ya so wallahi duri nan zana biske zai ne masa tin yi masa tin na alai din kurawai kuro da yin bin ala da gira zina gira tingal tima gira zina jirin zafuwan garajin bama kangal shi ma kangal ne minari sha saunina wa jumi'ati shamsu wal qamar kangal la kan balla san fallo tuduna sami kalan da kiriti sha tudu giretuna idan sama'u yawma naturi samaa wa yanqati sijil lil kutub idan sama'u shaqqat wa adina li rabbiha wa huqqat riyatina aw sami zubtana. izin ala mazillati dadina sami hutu kan gayo su nan galce mabannatin ya tumaye girejin hisawun su shi dai kawo kuma ya shafiyar zina man ashe zin ya dai shi ya girejin hisawun su na lan jifi zana yimbe suna sumbuiwa na lan rizin ya na rizin yiwa wai sai jamadat lakin na ha fa'ifa annan kadro inna azaba rabbika lawaqi azaw kaman ma ala yadu wajin tawadi yani ya zalamzana kana rigo ne kaman da ya kadu nan zai ma lahu min dafi' shadda kalaktin abaw alladhi yadfa'u la wala mani yamna'u daktuma shaba لأن قدرة الله تعالى لا يغالبها مغالب ركت كما إذا أشغلت ما باو jasiri nadi kamla kuma duna gujan dun sai shurari rizana gari gulja rizana awala rizana ri hadis a a san maso namnu bororu miya shi gai kursala ko zama baro wanje da fir'auna da namarud da qarun da ubayy ibn khalaf an girtu girji girji nin nirdi ajabba sarina amma kun da sai ba hawra walzana ku ne waljin dima gari isa yayi waljin dima annan ka zo a wuka man da ya suruna da kalakta masu bawa inna azabar rabbika lawaqi ma lahu min dafi kalakta masu ba yawma tamuru sama'u maura yamdu as-samiri kokortin kokortila ay duru a sama wa tattarib hanzunu hata kirik allanci jin retin alisan san mazu sen retin zipsen zipsina ma da kiritin ada yaro kiriti zami tulur da kiriti da tsaye faraskan fallan kurusan يجمع الله في صعيد واحد كم kam tun tede karin gede karin gede tun tede kuma na labiya kambe wani suka su ja fanuhun yanzu wani kamcin ce dingilar fanjin ba amma na diya fanjin da yi shi kilomita miya yaye shi kuma ya fanjin a da shi ya fanjin an maro cintu duk karin da ya karin da ya كما يقول جن يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا كركوث لليزن ليتن أي تزول عن أماكنها تسير كسير السحاب كوب من برجيج كرة كرة عدد نظر كل زين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هو يدي لجن هو كما سمير من لجن نجيب وزنا لجن أو دي لجن وندي كوث لليزن watakunu aljibalu kalihnil manfush kaltan sakata irira waljib kawai nan cibun zari ne kaltan son saksis na marita marisuron tuturuna a da yi rawajin ga yi funi miya lejin a da yi rawa da waljin wata zirun jibalu sai ra na فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون daji kuma kan bai guljin din wano sandi an gartu so din gawo da ne awa an yi sandiro bayan tuna idin da ya kuwa jasa za ka da ya bayin jin fa wailun yiti tawattuna wail adi kalimatun jami'a li kulli uquba har maro la sai wail azau zawgu zain la wail ziru la sur jahannamin jahannamu kana ziru mai alan ziru maji bi azau zawrin tagu zai ya wail kan bi fanja baba na tana ala kin da wailun yawma idin yim allan boniya azau kan buhari tawattuna lil mukaddibin amdani ka tutu masadro hamdun kaman da awuzu na katozai jamala suruna katozai nduso le katu maso duro choru ma sandima alladhina hum fi hawdin yal'abun sandima amdun suro lubtizan hawd gulja gambe suro manai sadin saudin الخوض في الكلام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري mana yiro mazana mazanya mana duno makozuna duk saboda nima mana nimi mujalla zalan namu ya ade sai adin duk razan amma nan zai sai malamai dai malamai da sharazai wani ya a wani da wani akai mun kwazna wani rumi an gaisu na lardi yayin adai lardadi na da wa mutai am kura lardi yayin gai kana sai na to ci don ya rabbi ya ci don ya kamlama kala fitina ai so bari zai biya sai mano zana hadi kalkal gai Ayi so mana ne dai ya rasul bai dalilin ya tori kala da Awon awononi mi albar kama gudun wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wandi awononi mi litlai kun manani dan ci imkani marin ya kawari ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wanda sani ma andane fi khawdin yal'abun khawd fi al-batil mana faida ba mana katuyin kasuru gozan fi kezen tanasu kura kamdone katu kamzu amsa kasuru sikin awla wa azimati izin namzin dipcin aw mana la aje bala dib tu dia gep ti am kel kel gode alay salatu waylun mono wayl li tawassuna kalama azawa ile ndulan alladhi yuhaddithu alqawma fayakdhibu li yadihi qahwa shiro ne kafu usmana manaja katu kamjin li yadihi alqawm am da kafu kafu duro yukunan qam fayakdhibu li yadihi alqawm waylun lahu thumma waylun lahu wanda am to kadru goza sheshar adabi manani min jire manani sambile yimdun azaw do sandia gredi no ma yawma yud'una ila nari jahannama da'a yimdun sandia timbalti jahannama duro timbalti yud'una ay yudfa'una sandia timbalti yusaquna zannawdu sandia batatin sandiya sortin zannaro amma kon wodu sandiya timbalti ana ga fursuna fursuna rosa kinna kastin wazuna a walazin dratsoyin timbalzai mozo da rosa kisa adi na adayin bilcin timbalzai adayi sanda ya sa ya kanu duro timbalzai yud'una ila nar jahannam yudfa'una ilaiha daf'an wa yasaquna ilaiha sawqan anifa adayi sanda timbalzai ta sanda kan duro ta adiya sai rugutun hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun adama dia kanu da ne kuma ka tuwi da kannu guluwi din da azawu din sai le rar wajin guluwi din go ma makannu do da yasan da kan dro cikin gaga nan da kwa san jiro boti afa sikrun hada gare kwa san siru wa admari loran no siru guluwa kin jamu da siru ma guluwa yo dai go kannu dro gawa kannu ne suruwa amma antum la tubsirun la ne kin da surin bawa la siru sadun no zana gairo a guzai ma ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يا كما ألا قالوا كدوا رينا فانينا دينارو كالكتاني ها يكينينا ننكدرو ليتي داني يسي حتى قلنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ya kamala an jasu li azawarin wacce ya ci biye ma an jama zalim mawo na da man burizin ba sannan ya alarwa walci ya anni zalama wudu walci wi ne yasa kana da zalimu nyan zani sanda zalimtina ya inna Allah la yazlimu mithqala dharra wani kija zalim jimba rama ruga amma rumiya fadla alai azza ruga amma rumiya nim adal alai yanzu kuma ne yiro nim adal ci doma kan ruga ami har makin salambe ya kamla sa kadaro ibada ci doya kamar da ya shiro zannar ga ai kaji mari nan wani ya kama ibada indi kana ta san masai wazanar kin ba ka sai kaji mari min wado ga hakin kuma ne da inda yau da ingallo da a wado ne dinayin yama ikana dinayin din da ingallo shim zurin galti ba da ya ibaran zai san mada hano ci komatin yon go shim ni me rida zin inda mu me kin za ambe tilam ni me ha kiji fani min bumin yamin gaudin gamiya sulina da da ayin gafsana da ha kamu gonu ma biriyan yambu ma a wani aka ni kini gadi na ya kaji yiro kama ya kaske zuna an yi sodin da wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nyama ala da ran su suka bai somjin ba ran ya yin ba adam wanda kuma ya gujin afasiru na za am antum la tusirun bil adam da suru wala nan diruwa sai ngai gulcha no zana sai ma sirri gindro da kuma san duro gulin islauha gawo kan nudro tambo azawda kun nudro gawiya fasbiru rawiya kanadi gono aw la tasbiru aw wanu ya wani kadani gono wi da su mafai da jimba la yufidukum as-sabru ala an-nar shay'a ha inma tujzuna ma kuntum ta'malun sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahisa najin kalkal a tiyarina ya buru cike yankal a kanadi gonye namni yankal bai da jin ba kudu kuru kanadi ma kan bere su gojin ba wultajin ga ima kanu dina ne ya kan bere kanadi su gojin wa rabu gonin ba to kula yana tifitul rindo ya faldo an kan bere kanadi gojin انا ما نسرك أن يرسياتك يا بروسك ربنا اخرجنا منها فان ولنا فانا ظالمون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يا مالك كما أنا مقول لرنز أن جاء رنز يتقول قال انكم ماكثون نريد دعاويدي انا كذور حرامي مسلم لقتن دي جنايك أنا الله da nyewo tauhidta no nyewo ala awan nyewo kala tauhidta kin jam ala ya no nyewo sunna za no nyewo kala din da nyewo a wadi adinan karo tauhid kullum sala kullum aw ala yiro haram suna san ma hunun gonma yiro ma zina wajibi san ma kullum ma ginan awlaro wal gero lokku ganalan kama aw faltimi bikka man yitada na tiwali ya gema jero nonimi kun yiro ba ase bari yiro ka ase bari ko janyi ma ka dole nimi ya kirmu no bayan yi tinu mai falta kuma ayana wa fi anfusikum afala tubsirun annan ka duro ande ma da manar kan gi sun be ande lan amma istighfar lan yurtu yo ngalaro kuma gul jin sanjiro kana di gono awon de kana di gono wi inna ma fi zona ma kuntum ta'malun aw kun don wa basnan dia jazati na muttaqina fi jannatin wa na'im فاكهين bima آتاهم Kul kuwa shugaban hannu, al'umma biya makon tun ta amma duni, mutaki na ana furin mabuwa ba, wa zauwa jin'anan be furin canjin. Kuma kambo ya gulgin daji, ngawo angurtu guljindu nono innal muttaqina fi jannatin wa na'im sandi amdoni al muttaqin de am ala tana ala zana kala jire zan kar muslim de sari jire zaro nabi eh, alayhi salatu wa salam zana shirka cin zana de fi jannatin surafa ta zanna wa na'im kurusuran yamai zanna riro gagana aw nan gulle zanna yakub kuma ya sandiro cina suran pomzain fakihina sande nyamaten tamtam gozen na kashiru bima atahum rabbuhum aw kuma zai ala yasayro cina din sandi tamtam gozen na kashiru ai mu'jabina bihi mutamatti'ina kiji panzen burnotain aw ala yasayro cina din kurusai dai bima atahum rabbuhum ya hmm. wa waqahum rabbuhum azabal jahim ade kuru karu kijifal zanna roga gana da man zanna dun do ba ala ba sandi su kana azab kanu jahim ada mazan na wasan diro zanna roga ogu za ga ga ala ya tsero koro ogu jin forin cin su koro banzoro koron zari da jin har nan ya kama ayi an diro yimiyo an di ni kama an diro nyama yimma na kama dai guljin au garin rokin ayatul nan dia arbin na gadero nan diro garakin ba adu gulzayya kama ya tsero guljiya kiji fanzai da soro zanna inda wuna da ma har mara kuma gudun wa ridwanun min Allah akbar arbiya kuma ala yari shi ma kambo wanda sani wa waqahum rabbuhum azab al-jahim kuma za kambo ya sani asa kana azab jahim bidin kuru sai rogulcin sura zanna idin kulu washrabu buyo yayyo وفيها ما تشتهيه الأنفس ونيا Sandiye a wurin mangirzana منغرزانا كبوسو جوس جوس يا إيماني Eh? jiri ya imani nyoro saudi aw ba imani mi ala nyoro ala kitchen kuma da yasirin zanna maro yin arin dan ma bi ala wuro gari sai gul mai cin arji ala jilan tawassuna wanda ya maro kuma guljin sandiro cina buyo yayyo aura wa kuboso min asnafil ma'akili wal masharibi alladhiza ha eh? hani an kurubu yidin ya minna kuma ni ya minna kuri kuma la tam tilan tulumin so ya minna gaji gaji la so budu la ga ana so saboda kamun bai sirya kurorin kunduriya so an <laughs> ah, gaifi hani an kin za ki jila kin zaro ne tamtam bela bima kuntum ta'maluna saw kun do mangala giwa ne nan nan kadro nan dai tamtam ada gono su kuma sun dro guljin nono ala an dai ga wani ne kun muka ji zauna man ku rukuma ya su quality da tifan zare muttaki'ina ala sururin masfufa nauriya muttaki'ina sandiya gare gare tana ala sururin kala yallado ne masfufa sarrata al-ittika gulja shi makan bai namzuna da ne shi tin zugairo a wata jiromin gretin ma alishi ma ittikado da yikuru kuru yallan zai kala yel di kuru sarayata bir kaladin sarayata ayya wada biya dina ya da mafatola kuraye rumiya auna lajiri biyan la kamfani talla zai laso zai zana rumiya ayya na da soko suru zanna yin ala siro kundul zu a da yalbi kisi ya ma ayya yana majaban na yi Suleman ne siro da yalda hawar sanna da sarin ya da yalda maro ayyukum ya kini bi arshiya kabila ya ato ne musulmi ne ndura zurin le za biyar da coro saurin na na kiru da har arsha da alamala fa falloci din wani asujin la asujin ba falza a waza shi rokan yan adwa inda ya lamdo a haka da arshiki qalat ka annahu huwa ne ya lamdo adaiwa wani ya ah, alama adayi wanda diyal zanna ya dai bulki sai ra ko zina ala surri masfufa nasara ma ku diyal ayi wani atopedic nyamuzi katiba la wai kam jiri burun kasin bai su awla ti zau zau wasu katiba da tibbu kalarin boni miya kasin sun amsu tulin ganya ba oh, kuru ba da miya kasin magari boni miya yau shi zana riga dira gonin ba ala surin masfufa kam be kumbu kiji su ruwan zubo zina tasa kana gari gare rasulin ba aukin zaya kan buya nyama dingoyi fatun jel sarayyata jel din kujara ai sun su birra ha ad san mada ja a ai gabso nyama ni ba an mara kamar da wasu hukaci na bihuri in hono dan ga adan sanjiro kurunya ji bihurin in kamuwa da shi billah kunna nisa allawati qad jama'ana bayna jamali surati adh-dhahira wa baha'iha wa bayna al-akhlaq al-fadila tandiro ni jamal zahiri kama ya sayro cina nin zairo nin ko kama ya sayro cina kama ko kama dina dara zairo gullimi hangalin dalejin indiyan nan ngaya ha sayro alai zairo cina amma wanda tawarra seydima kadar kadawa Ne kamuzan neydi? Kamuzan kamu Bu e boni min da ja su yiwon zurumin wa hurun inu na dai ka amta lullu'ul maknun bil shim zai bil Selim shim zai Selim. lam yatmithuna insun qablahum wala ja ngalte jindi ma kam ma zero leto kuma ko kala ya ngalte manya asrin ya ni mai waja jindi la isha isu wati zana no ni ni kala kan do wani na sai e zawar jindi amma ni yerin kala ku wanda sai ri jindi leto ni sai kam me zero leto kurusan biso wa inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna adkara ala tin sandiya ala ya sandiya kala ya kusoro ci di sai soro sandi kala ya kan san bi soro sai kala ya uruban atraba samma so kalkal sak ayin za so sak ha kamu bi ainin zairo ziyaye zairo haka mu ku samni miyaye la da awanzu la mauzuna la kozuna la eh, ci eh, gajeja la sama kura la kan kura la awla awla mi ana shani nim zairo na shani mauzuna dan ga amma kaman da ya san da alatin alatin fi jiwo nan kadro amaro inna an sha'na hunna in sha'a faja'alna hunna abkara uruban atraba li ashabil yamin amdokum baramin kakada zamu masu wadiya idan bulletin ba Allah ala ndiro sai ya ce وزوجناهم زندرو نياجي بحور عين في روادو ورا ين بي شمبل فكا ما دك ما دي زندرو تشيو نعم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون كما كان بيقول جندن وانو والذين amanu kurukun jihadu ni mumina imana sarina de nimchilo ala yakasata kinukingam kingam sallallahu alaihi wasallam yakasatana watabatuhum dhurriyyatuhum imanin kuruku sin za su yasandiya za liada lera duro imana ala alhaqna bihim dhurriyyatahum da jisan diro rubkiyen kusin za su da kadun za so da sayro rubkiyen harmo amdoni brozana idiye sauro wa ma aladnahum sandiya fulun yande min amalihim kidan zala min shay'in abila man mana sai tudu buroi ma de. kidan za fulun yande a ina da muraduto am awaso am gila ibara sarina tauhita duni zaro na dawa burzin masakarina duni dai tauhita awaso dole za ba za zana roka sharao da duri dai ba za zana roka sharao ya duri dai daraja dole na awan na zana duro na zai ndizo dan jannan fanzu darajan zile ya dai kuma dai bara amuradu ni ala za daraja kura da na dai karu za ka ji tunan karo sayido ne sayi ina zan yi gozu sandiro rufi kiji zanna yi go kara kijin ya kusi ni masamma suna fallin karau da go kara adamar alhaqna bihim dhurriyyatahum kusin zade sandiro rufi kuro yi ribka yana ladin wa ma alannahu min amalihim min jai shidan za su rina a fi ma sandiya fulun yande sai kura da ya fulutin sai gana da ya fulutin bal sai gana da sandiya ma hafkata da kirya da gaiwa a a kirya da kanuro kasharawa ndu so nan zin kam la cidan gwanin na kam sami ya royadi miya ba sha zalimtuna kamar da yin zalim ya sha sandi annan sai sayrin du na zin kara har gujin kullum ri'in bima kasaba rahim ndu so kara ran a wanzu su dinai ngila cirimma nyiran cidam bi ngila yi dibi cirimma nyiran cidam dibi ala cidan ngila maro andiasu har ma kawari kuma zama ya gujin wala taziru wa ziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'a sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa bi ma kasa kasaba rahim. wa amdadnahum qurusan diro kirayyan zanna zanawdu fadlan de kan bodun bi fakihatin jiri taraka kayu umma kuboso noni mi de goy ina doa roman doa tofa doa ha nda su yayi non mara non mina awla gulu ayi sun su awla an min saurin ma'ani taskala kiri kiri tiyawa ono samma non mara non mina

ما ورا على يقول لي ما يجرى على السند ولا مما يسوون يتنازعون فيها كأسا سندية كأس كأس قلت ما غورم أو جلم أو كوب ها يتنازعون سندية كلا كلا سين معنا كلا كلا سين كتن ذان لجين ada na yiro kuma ko ko do fiza fiza ya wuya gananu ya ko gananu ya wa gari ya wa gari ne yiro fiza in kurfa Gilmanun mukhallad mukhalladun bi dulisana na zanna ala suka mai sandiya fijo cida rogin sandiya gwada ada ma cida zawa fandon do so fandon duri ne zai ise duri da kurur bas yin nyama fa kuma dina mana yi duri im kada ba le zai ise rumiya hayya kije zufani mi za sa ise na wala zan bi ke na rom gana jiniya to ko so zanna ala ndero cho yatanazauna fiha ka'san dan die kop aso fafaltain kala kala sai balle so awaka zai kiji kije la lagun fiha kom balle fa na madrob no ne dia shi hangal gojin ba ai sun zo lagu mana bacci mana cin ba wala ta'tim biyu gojin ba kalamul batil fa timba ba janna zanna ya yami zungu biyanjilan sulin ngaudi ba to zannan sauka sumburi biya zungu tini min sulin sulin zungu re ya bubucin garimin labamin nimin waje wasan zairo nimin kamun mai zairo jin zuma mawon kuma ala na yaro hudu ba sirin sabtu kuma na yaro manaziya ni so fato kamun zairo isha yallan zairo gaya yalla dai an yi kudu garimin la zairo wani dosai nye eh, zairo ne yirma garimin la dai zairo nan ala ala jero fiha wala gaya نانو دا نين خلاو فاندي نو بارا دسي ويطوف لان ان شاء الله haram ya faci a matsayin sun biji kamar da ala murada ka da ka za su an di rogal ala kamar da rahman zulan an da sabsin ala watan an da sakar ala lazin jan kamar da ala nafa su sa duk an da furo suke ya kama ala hijawar an di rogal le kace zan ya rabbal alamin اللهم كن جارا لنا من كل عدو يهاجمنا من جن او انس او شيطان يا رب العالمين اللهم قنا شر السحرة المشعوذين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عوامل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عوامل وعمل اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم بالي العرقة بنبريين إن شاء الله